واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Thank you. بدعتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوما كوتا رمضان وتا البركة وتا ترى إجرام annabi صلى الله عليه وآله وسلم daga birnin makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da da bakwai wanda ya zo biyu ga watan goma dubu biyu da shida cigaba gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin sura ta ashirin aya ta saba'in da bakwai cikin sura ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما Allah subhanahu wa ta'ala yake wa laqad auhayna ila Musa hakika mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa sallallahu alaihi wa sallam an asri bi ibadi ka tafi da bayina wato isra shine tafiyar dare al isra tafiyar da aka yi ta da dare ko a cikin dare ka tafi da bayina fa tadribu tariqan fil bahri kuma ka buga ko ka sanya tariqan tabarki lahum a gare su fil bahar a cikin wannan kogi ma'ana ka sanya musu hanya a hanyar kogi ta hanyar dukan kogin da sandarka zai daskare sai su samu hanyar da za su wuce gabasan zai zama bushashe wanda za su taka ainihin wato su wuce la ta safu daraka Allah ya kakka ji tsoron riskuwa ma'ana kada ka ji tsoron riskuwa cewa fir'auna zai riske ka babu wannan wala taksha kuma kada ka ji tsoron nutsewa a cikin ruwa dama suna cikin abubuwa guda biyu ne suka ce inna la mudrakuna lalle an kama lokacin da fir'auna ya biyo su ga fir'auna a baya ga kuma ruwa a gaba in sun tsaya fir'auna ya kama in sun shiga ruwa kuma su nutse to suka ce inna la mudrakuna lalle an ruske mu ala ce kalla inna ma iya rafi ya aje Allah yana tare da ni zai shiryar da ni farkin da zan wuce in ma dai ya halakar da fir'auna mu koma da baya wa in ma ya mana hanya akan ruwan mu samu hanyar wuce to wannan shine wato yakini na annabawa su da annabawa suna da yaƙini a kowane lokaci saboda sun yi imani Allah ta'ala ya ce kataba Allahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya ce na rubuta ni da manzanni na ne za mu nasara wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon mu'minai haƙƙi ne a kaina wa inna jundana da humul galibun Allah ya ce lalle runduna ta ita za ta yi nasara Rinjina Allah ya ce nasara kowane lokaci ba a kada runduna Allah subhanahu wa ta'ala dan haka sai Allah ya ba su mafita akan wannan koyi wannan maganar kogi ta zo da yawa cikin alkur'ani yana yana tuna wa nu Isra'ila ni'ima da ita domin ɗaya daga cikin mujojin sandar annabi Musa ne ya daki kogi ya daskare ya daki dutse hanyar ruwa ta fito ya jefar da ita ta zama cijiya. shi ne Allah sai yake gaya mana fara wa in farakana bikumul bahara tuna ni'imar da ne muku lokacin da na tsaga kogi kogi saboda ku fa an daina ku wa agraqana ala fir'auna wa antum muka tsiratar da ku muka nutsar da fir'auna da mutanensa alhali kuna kallo sai yace wa jawazu na bi bani isra'ila bahara muka keratar da ko muka ketarar da banu isra'ila wannan kogi na maliya fa atba hu fir'auna wa junuduhu gayan wa adwa sai shi wato abin nan fir'auna da rindinarsa suka bi suna masu zalunci gare su suna masu ketare iyaka hatta idza adraka hulgaram har sai da nutsuwa ko nutsewa ta kama fir'auna qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ce al'ana wa qad ataita qabl wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna katiran min an-nas an ayatina la sai da fir'auna ya ga an dilmiya shi a cikin ruwa ashe bai iya ruwa ba bayan ya ce shi Allah ne ashe duk wannan furin na ba bai iya ruwa ba da aka danna shi a ruwa ya sha ruwa ya sha ruwa ya kira abu sai ce amantu annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila aka ce abin da yasa ya faɗa haka bai ce amantu annahu la ilaha illa allah sai ce Allah zai amana bihi banu isra'ila irin fa Allah da banu isra'ila suka yi imani da shi ni ba da shi na imani kuma yace wa ana min almuslimina ni ma yanzu na zama cikin musulmi na yadda cewa abin da annabi Musa ya zo da shi gaskiya ne amma lokaci ya kure ai Allah ya ce a hali bi baya karɓa uzurin mutum wa la lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza ja'a da hul mutu ala ibni tubtul duk mutumin da sai ya ga mutuwa zai ce ya tuba to Allah baya karɓa da na ɗaya kenan walan ladina yamutuna wa hum kuffar da kuma waɗanda mutuwa take kansu suna kafirai wanda su ba za ka ga kudurin ba kun ga Fir'auna ya faɗi kalmar shahada amma a lokacin da kalmar shahada ba za ta amfani Fir'auna ba don bai faɗe ta lokacin da ya kamata ba sai da ya ji ruwa tukuna ya cika tutunsa da ya ce la ilaha illallah Allah ya ce al'ana wa kada asaita qabl wa kunta mina muslimin sai yanzu yanzu za ka faɗi kalmar shahada bayan da ka saba kuma ka kasance cikin masu barna na ji ka bi jika, yau mun tseratar da kai da gangan jikinka kuna liman khalfaka ayata dan ka zamo alama aya ga waɗanda za su zo a baya. an ce in ka je masar yanzu akwai gawo gawawakin fir'aunoni da suka yi mulki a masar suna nan da yawa amma kowannen su sai da aka sa wani asir a jikinsa amma shi fir'auna nan Musa sai Allah ya kamar da gangan jikinsa har yau yana nan dan ya zama aya ga mutane a dinga ganin sa wannan dai auna da yace ana kuma al'ala yace ma alimtu lakum min ilahin wanda iyanka yaya sama da shekara arba'in yana yanka jarirai game da malaman tafsiri suka ce duk barnan nan da ya da duk barazanan nan da ya da duk shakkiyancin nan da ya a ce karshen haka zai zama a ruwa ma za a nuna da shi فكلا أخذنا بذنبه ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خطفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا Allah ya ce duk waɗanda suka kangare mun akwai abinda da ne musu wasu ne musu tsawa kamar adawa da yahudawa waɗanda suka ce a man ashaddu min quwwa wane ne yake mu tsananin ƙarfi Allah ya aika musu iska fa kharaha alaihim sab'a layalin فترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah ya ce yau kana ganin ɗaya a duniya irin su babu haka nan ƙaruna da ya kuɗi ya kuɗi aka zo ana masa wa'azi ya kan gare in ya fito fa raja ala qawmi fi zinati qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun hu la zuhabbin alayhi idan ya fito waɗanda suke nufin rayuwar duniya suna cewa ina ma an ba mu irin abin da aka ba ƙaru lalle ƙaru na mutum ne wanda ya samu rabo mai girma amma fata fanna bihi wa bidarihi al-ard Allah ya nutsar da shi da shi da gidansa suka nutse a cikin ƙasa وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين baya cikin waɗanda ake ce maka ya nutse a cikin ƙasa to yau kuma ga fir'auna da rundunarsa gaba ɗaya wanda yake cewa wa inna la jami'un hadirun wa innahum lana la za'idun mu mutane ne mutayakkizuna waɗanda suke a faɗake ko mutane ne masu ƙarfi wa inna la jami'un hadirun wa innahum lana la za'idun sun fata mana rai yau kan za mu je mu nike amma sai gashi wa innahum la shirzimatun qalilun su kuma yan kaɗan ne ba su da yawa sai gashi Allah ta'ala ya ce da su kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathira bi idhnillah wallahu ma'as-sabirin jama'a da faɗi wannan وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa da shi kogin nan da sandan. sai ga shi ya tsatsage kowane tsatsagewa ya zama kamar wani dutse ne babba fa azar bi ibadi laylan innakum muttaba'un wa turkil bahara qawan innahum jundun mughraqun shine ma'anar fa azar bi ibadi laylan kai tafiya da bayina a cikin yankin dare hakika za a biyo bayan wa turkil bahara rahawan kuma ka bakko ni din nan yana raurawa bai riga ya wato a benarke ba ya zama wato a daskaransa dan fir'auna ya shigo Allah ce na innahum kuna Don laifin fir'auna da mutanansa mutane ne da za a jirbiyar da su a cikin ruwa wannan shine hikima da Allah ya muku cewa kan ku tsoron za a kama ku kan kuma ku tsoron za ku ba fa hun fir'aunu bi junudihi sai fir'auna ya wato bisu bi junudihi ko ya biyar da rinjinarsa ma'ana ya taho shi ma kuma ya zo da rinjinarsa wata kira a ba fatta hun fir'aunu ibn qutayba yace ai da kika hum shine ma'anar atba ma'ana ya biyar a bayan ko kuma ya rike su wata ruwa ta zo fatta ba'u Fatan zajjaj ce ana cewa tabi'ar rajulu shay'a mutum ya bi wani abu wa abu bi ma'ana wahid ce a ko atba'a shi ma duk ma'anar su ɗaya ne shine aure ya bi su da shi da rundunarsa faɗa shi ya hun minal yammi ma ga shi ya sai abin da ya dilmiyar da su ko ya sha kansu ko ya mamaye su na daga ruwa ya mamaye su fir'auna ruwa ya mamaye shi da rundunarsa an nutsar da su faɗa shi ya hun min ma'in bahari ma garraka hun abin da ya wato ainihin shanye kansu wa atalla fir'aunu qaumahu hakika fir'auna ya ɓatar da mutanansa wa ma hada bai shiryar da su ba da yake wa ma'a hadisu illa sabila rasha to bai shiryar da su farki madaidaici ba domin gashi ya gangarar da su ma'alaka sun halaka sun tabi na'am يا بني لقد أنجيناكم من عدوكم وواجهكم su ne duk duniya ba su ila da da aka ne babban family din gidan gaba to Allah ya ce kada an daina ku min azuwiku hakika na tseratar da ku daga babban makiyu wa ba adna ku janiba turin aymana Allah ta'ala ce kuma na awal alkawarta muku gefen dutsen nan na dama wato annabi Musa ya je karɓar ku a taura Wurin da aka bawa annabi Musa wahayi sai Allah ya ce annabi Musa ya je gurin ya kuma karɓo Musa a taura kun ga kenan a taura ba ta sauka ba sai bayan halakar wato Fir'auna duk ayoyin da aka ce an ba wa Fir'auna ayoyi ne kauniya ba ayoyi ne shar'iyya ba yanzu ne ayoyin shar'iyya za su sauka Ya ce muka alƙawarin ta hunku jami'a tsoron aimani gefen wannan dutse na wasu ainihin dama wanda zanna alaikum almanna wa salama kuma muka sassaukar muku da almannu wa salama wanda alhamdu wa sarwa, an mutu fasarori daban-daban an guda ta amma ibnu kasir ce kawai almannu yana nufin wato duk wani abu wanda ke mai zaki mai sanyi wasu na cewa darba wasu ce zuma wasu ce kaza asarwa kuma nama ne na tsuntsu wasu ce tsuntsun nan wasu na cewa bakara ce wasu ce ainihin kurciya ce wasu ce tantabara ce wasu ce kaza ce ita wani tsuntsu ne ne mai daɗin nama kalam domin manzo abubuwa ne da yawa a cikin ta hatta al-kafatu manzo Allah ya ce al-kafatu min al-banni wa ma'uha shifa'u min al-ayn al-kafatu an san kafatu ko na take fitowa kafatu ana kiran ta tana fitowa haka kamar kabewa za ka ganta tana fitowa a ƙasa an taka ta sai ta fashe ka garwa yana fitowa a cikin ta ta fitowa a yanki da sahara haka ake sai an tone gefen da ake iya zaro ta kamar kabewa ko kamar kankana amma bambancin su da kankana ita cikin kasa take shiga ta zauna a cikin kasa in za ka ɗauke ba sai ka ɗan kankare kasa daga karkashin ta in kana tafiya an ka taka ta saboda ne sai ka zarwa ya fito muna kiran sa rojiya ku da kuke kiran sa rojiya rojiya lo ba ro ba rojiya to ku rojiya kuke kiran sa da kana bambancin yara rai sai ka fasa mu da ake amure da ke aure ko a ce ma. suna abu ɗaya sai ka ga yana ɗaukar ma'anoni da yawa a yare yanzu muna cewa zarbejiya wasu na cewa maina wasu ce sharbi wasu ce min wasu ce be wasu ce dogon yaro haka da suna faɗe wani ce mage wani ce kyanwa wani ce kuliya eh? wani ce burka kuma muna guda ne kuma a cikin gari daya ba a samu waɗannan abubuwan da yawa da ta kuma ba tayyiba ma razaqnakum ku ci daga dada dan abin da muka abuta wa wala taqaw fihi kada ku yi shiki fihi a cikin wannan kayan daɗi da Allah ya ba ku ruwan sharafu wala tukri ma'ana israfi yana ɗaukar dagawa Allah ya ni ma sai mutum ya kokare ya fandare kuma saboda daɗi dama abu biyu suka sa mutum ya fandare daɗi ya yawa sai mutum ya fandare wahala in yawa sai mutum ya fasa ne na kai kuma kai yake mumini shi ya rahoto yana iya bautawa Allah lokacin da ya samu da lokacin da bai samu ba da aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu sarra'u sabar fakana khairan lahu ma'ana mutumi ne kadai ke iya bautawa Allah a hali biyu in ya samu ya ci ya gode wa Allah sai godiyar ta zama alheri gare shi in ya rasa ya hakuri ya bauta wa Allah da hakuri sai hakurin ma ya zama ni'ima a gare shi shi sa kuma da bai cewa idza wajadna akalna akala rijali wa idza faqadna sabarna sabara rijali in mun samu sai mu ci irin ci na mutane in mun rasa sai mu hakuri irin hakurin mazaje yasa ibn qayyim akan wannan matsalar ash-shakiru wa sabir wanda yafi wanda zai samu ya gode ne yafi ko wanda za a hana shi ya hakuri don ba kowa ne aka ba shi ya gode ba ba kuma kowa ne aka hana shi ya hakuri ba inda masu ni'ima ta ilimi da kuɗi da mulki suna gode wa Allah ai da halin da muke ciki bai shiga haka inda talakawa da aka jarabta da rashin kuɗi da rashin mulki suna haƙuri da halin da ake ciki bai zama haka to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana tarbiyya yace na sama su tausaya wa na ƙasa na ƙasa kuma su ga girman na sama yace man lam yarham sahirana wa ya'rif qadara kabirina falaysa minna duk babban mu da ke sama da baya tausaya wa na ƙasa to baya tare da su kuma na ƙasan da na sama ke tausaya musu ba su ga girman na sama ba yace su ma ba sa tare da mu kenan manyan ba za mu ga girman su ba sai suna tausayin mu ko ba haka ba dan ne amfanin girma ka tausaya wa na ƙasa ka ci kan na ƙasa ka yi wa na ƙasa abin da ya dace shi kuma na ƙasa nan ya ga kana girma kana mutunta shi ka ne masa abin da ya dace kai kuma sai ka girma ka kun ga kyakkyawar tarbiyya kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da al'umma to yace to wala ta tabauki ya rubuta littafi da suna uddatu sabirina wa zahiratu shakirina uddatu sabirina wa zahiratu shakirina littafi mujalladi guda yace fa yahilla wato wuce gona da iri fihi a cikin wannan ni'ima da Allah ya muku na daɗi fa yahilla alaikum ghadabi sai fushi na ya tabbata akan ko fa ya kulla alaikum ghadabi sai fushi na ya sauka a kan ka karanta shi fa ya kunna na sai ya sauka fa ya illa sai ya cancance ku ya zama ya hauka wa man ya halil alaihi gabaji dukkan wanda fushi na ya cancanta a kansa ko wa man ya halul alaihi gabaji duk wanda fushi na ya hau kansa fa kada hawa wannan ya halaka ya faɗo wa inni la gaffaru Allah ta'ala ce kuma ni haƙiƙa mai yawan gafara ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana kuma ya yi imani wa amila salihan kuma ya yi aiki na farai sun mahasada sannan ya shirya kun ga abubuwa guda nawa aka haɗa waɗanda da gafaru Allah ce ni mai yawan gafara ne amma ga wanda ya cika sharadi guda nawa guda uku liman taba sai ga wanda ya tuba sai kenan wa amana kuma ya yi imani na uku wa amila salihan yayi aiki na kwarai na hudu ba sun da sannan ya shiryu ba da wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda hudu to Allah zai karɓi tubansa ko da ainihin wato zai masa gafara zai sai a cikin aljanna shi yasa Allah ya ce wallazina hatadau zadahum huda wa atahum taqwa wanda suka shiryu za mu ƙara musu shirya sannan mu ba su tsoron Allah yace laqad ja'akum min laqad ja'akum min al-haqqi min rabbikum fa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wanda ya shiryu to ya shiryu ne dan amfanin kansa kuma ya sanya mana sababin shari'a shari'a ta wa yace wa in tuqihu ta'ata in kuka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ku shiryu yace inna rabbaka huwa alam bi man dalla an sabilihi wa huwa alim a'lamu liman ihtada Allah shi ya san wanda ya shiryu ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa yazidu Allahu allazina hasada huda wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa rizqan wannan shine ake kira hidayatul tawfiq da hidayatul dilala ita shirya irin biyu a wata ayar sai ka ji Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim siratal lahi allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ala ila Allahi tafsirul umur wata aya sai ka ji Allah ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha sai ka ce ah, to Allah ya ce laysa alayka hudahu shiriyatu ba a hannunka take ba innaka la tahdi man ahbabta ba ka iya shirye da wanda kake so wata aya kuma ta ce wa kai kake shiryar da mutane ta farke madaidaici da aka yi tambaya ka ce bacin karo sai a ce bacin karo hidaya din ce iri biyu akwai hidaya ta tawfiq a yi wa mutum ga da katarya musulunta wannan wa ake yi wa mutane wannan a yi wa mutum bayanin shari'a ya ba Allah ya tsira wa ake wannan ku ga hidaya ta tawfiq a hannun Allah hidaya ta tilala wani bayan ba a hannun manzannin Allah su suke bayyana mutane shari'a Allah kuma ke shiryar da mutanen su shiga addini in ka shiga addinin kuma wanda zai nuna maka yadda zaka aikata addinin ya shiryar da kai yadda zaka aikata addinin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi waccan aya tana nufin hidayatul tawfiq waccan kuma ayo tana nufin hidayatu at-tilala wal bayan shi da Allah ya ce ga wanda ya waɗannan abubuwan guda biyu ko guda hudu to Allah subhanahu wa ta'ala zai wato yi masa gafara shi yasa aka ce gafara Allah ne biyu ce akwai yin gafara ga mutum ko bai tuba ba akwai kuma yin gafara ga wanda ya tuba sai ce zafirin zambi sai ce ne wa qabil tawbi sai ce shahidin ikabun taubi kuga zafirin zambi mai karɓar tuba mai yin gafara nan ba a yi magana zunubi ba ba a yi magana tuba ba gafirin zambi mai karɓar tuba wa ƙabilin taubi mai da zunubai ne wa ƙabilin taubi mai karɓar tuba ma'ana mutane iri biyu ne akwai wanda zai yana laifi zai tuba sai Allah ya karɓar tuba akwai kuma wanda zai mutu bai tuba ba to wanda ya mutu bai tuba ba idan laifinsa bai kai shirka ko wani mashi a cikin lafiya in sha'a fara da ku wa in sha'a saboda rahama Allah tana da fadi a cikin wannan yadda ake kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la da taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim abinda ake nema ga mai tuba ya cika sharadi guda uku sharadi uku ya shafi haƙƙin Allah sharadi cikon na ya shafi haƙƙin mutane idan haƙƙin Allah ne ka aikata wani laifi da ne shan giya ta kake so Allah ya ce ma to sai ka cika sharadi sharadi na ɗaya annadamu alama fata ka yi nadamar abin da ka aikata a baya cewa na aikata laifi iri kaza to yin nadaman nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annadamu tawbah yin nadama tuba ne zai musulunta Allah

Where is anyone who wants to become a person? You want to follow so that you will follow one by one. Yes. إلا الله sai mutum ya tuba ya yi dama ba a samu sharadi daya na ya ce masa wannan ne sharadi na biyu an yi ce ma'asiyata fi sa'atiha ya daina aikata wannan sabon ko da a yanzu ne ya bar shi kada ya karasa in ya fara sabo sai ya tuno ko aka yi shirye shi ko ji zai tuba kai ce sai ya karasa wannan sabon ya bar shi sharadi na uku shine wato mutum ya yi miya a ba zai ƙara komawa cikin wannan laifin ba to idan ya shafi hakkin ɗan adam kuma kamar da imamu nuri ya kawo to ana buƙatar wannan sharaɗin guda uku da kuma ƙarin guda ɗaya ka yi nadama ka daina zalunta mutane sannan kai niyya ba za ka kuma ba har abada sannan kuma ka mayan musu da hakkin idan abu ne da ka iya ɗauka ka mayarwa da mutum ka mayan masa kuma abu ne da ka nemi afuwarsa da gafararsa ka nemi afuwarsa da gafararsa وما daga barin ka ya Musa ya kai annabi Musa Allah ya ce su taho shi da mutanensa zuwa wannan guri wa tara Musa qawma Musa baqina rajulan li miqatina waɗannan sai annabi Musa ya yi gaba ya bar su a bayan sunna Allah ya ce me gaggauce da kai ka taho ka bar mutanenka qala hum ulai Allah ya ce su waɗannan ala asari suna nan a bayana ma'ana suna nan za su taho na yi gaba ne wa ajiltu ilayka rabbi yace na gaggauto ne zuwa gare ka rabbi ya Allah ta'ala mahalicci na ki tarba dan ka yarda da ni ma'ana na yi gaggawa ne na iso ni domin a yarda da ni kafin so su iso sai Allah ta'ala ce kana fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika Allah Ya ce haƙiƙa mun jarabci wato ainihin a mutanenka wato ba a daka bayanka bayan ka taho an jarabce su wa adallahu musabiri samiri ya batar da Allah yake ga mutum bayan waka wani mummunan abu ya faru shine samiri ya batar da wato ainihin waɗannan mutane ga barin tafarki madaidaici فرجع موسى إلى قومه فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وإن Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya أنه Musa cewa bayan tahowarka an jarabci mutanenka da jarabawa kuma samiri ya batar da su kowa a zallu kuma samiri ma'ana samiri ya fi su bacewa mutanenka sun bata amma samiri ya fi su bacewa wata kira'a kenan kowa a zallahu a samiri shi samiri shi ne fa'idin ma'ana samiri ne ya batar da mutanenka kowa a zalluhu as-sabiri sabiri shi فرجع موسى bata قومه Musa ila qaumi sai annabi Musa ya koma yana tsananin wato cikin fushi asifan yana cikin damuwa da bacin rai da tashin hankali qala Musa annabi aka ce an yi shirka ai dole hankalinsa sai tashi kuma mutanen da ka jawo cikin bala'i aka tseratar da su daga fir'auna a ce sun yi shirka shirka kuma da a kanta aka tsera aka halakar da fir'auna ai dole abin ya tashi hankali qala sai ce ya qawmi alam ya'idukum rabbukum wa'adan hasana sai ya ku mutane na shin Allah ta'ala bai muku alkawari ba alkawari mai kyau lokacin da ce zai tseratar da ku daga fir'auna ya tseratar da ku ya zo ga muku da da falwa a faqala alaykum al-ahad shin zamani ne yi tsawo a kanku har kuka manta a aradtu kuma kuna nufin ne an ya hilla alaikum gazabun min rabbikum a ce fushi ya hau kanku daga Allah subhanahu wa ta'ala fa akhlaftum mawqidi da kuka saba wa alƙawari na da na muku cewa ku tsaya akan farki madaidaici qalu sai mutanen suka ce ma akhlafna mawqidaka bi balkina suka ce mu mu saba wa alƙawarin ka ba na cewa mu tsaya akan farki madaidaici bi malkina da ikon wato ba ikon mu bane kirawoyi sun zo guda uku a nan gurin ibn kasir da abu amir da ibn amir da abu amr da ibn amir sun karanta bi milkina wato bi kasir mini shi kuma nasu da asim sun karanta bi malkina bi fathin mini hamza kuma da imamu kisai sun karanta bi mulkina da ka sai zama lokaci guda luka ta farko al-mulku wanda yake nufin as-sultan wal qudra kan karanta shi ma akhlafna maw'idaka bi mulkina ma'ana ba mu sabawa ka ba bi mulkina da ikon mu da kuma wato karfin mu ko wa mulkina kuma ma hawatin da ma'ana ba mu sabawa wato ainihin wato wannan alkawarin naka ba bi mulkina da abin da hannun mu ta mallaka kira ta karshe kuma wal mulku shine mafdal ne malaktu shay'a amliku mulkan wato ma'ana mu saba alƙawarin ka ba da ikon da muke da shi ko da damar da muke da ita ma'ana an rinjaye mu ne an mana dabara ne an fito mana ta inda ba mu fahimta ba ne walakin na suka ce sai dai an dora mana nauyin auzara humbirna auzara mun ɗauki ko an dora mana nauyi min zinatil kauni daga kayan adon mutanen fir'auna wato anan an yi maganganu guda uku akan wannan kayan da mutanen fir'auna an ce ganimar da suka ɗauko ce na kayan ado da fir'auna ya bari bayan an halakar da shi da kuma a ƙa'ida a zamanin kowane annabi ba a cin ganima in an kama sai a tattara ta sai wuta ta sauka ta shi ke ta to shine wannan sun da suka ɗauko shine wato sai samiri ya rami ko an ce annabi harun ne ya rami yace ku zuba waɗannan kayan adam a ciki wanda kuka ɗebo daga cikin kayan fir'auna bayan sun zuba a rami sai samuri to shi samuri dalilin da aka bayar guda uku ne dalili na farko an ce shi samuri dama can yana bauta ɗan maraki a cikin addinin masu bauta saniya yin irin addinin hindu wanda za a kashe saniya a ingila lokacin da cutan food amma ya kama shanun ingila za a kashe su suka yi ta kuka suna kuma za a yanka saniya zuwa gurin su saniya Allah to an ce wannan addinin yake yi dan haka da ya shigo musuluncin ma bai shige shi sosai ba to wasu malamai sun ce me amfani da shi har ya sa wannan dan maraki ya sai suka ce lokacin da mala'ika jibril ya zo zai halakar da fir'auna a cikin ruwa kamar da ya zo a wani hadisi sahihi mala'ika jibril ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa baka ganni ba lokacin ina ɗebo tabo ina dannawa a bakin fir'auna dan kare ya faɗi da za ta tsere da shi saboda kuma abin da yake to an ce akan doki shi mala'ika jibril ya to inda dokin nasa yake takawa sai zama wata wata suka san gurin da ya koyi to lokacin da suka tara kayan adam a cikin rami aka kunna wuta suka zuba yana watsa a kai kawai sai sai abin ya zama maraki sai kuma kawai ya kama kuka sai ce to kun ga wannan shine Allah a nan Musa ya manta shi a nan gurin bauta ba duk da suka ba su da wannan shine abin da wasu da kuke kawo wasu ka ce a wannan da bayani a gaba ana nufin wato asalin sandar a nan Musa da nan musa da wani kuri da sanda sai dan ga wani dan kurbushi wani abu a cikin sanda shine ya dauka yana watsawa sai Allah ya sa wa wannan dan marakin rai wanda ja kawai da Allah ya ne jarabta su sai dan marakin ya ruka duk da ma Allah zai jarabce ka sai ka sai ka rike da rajiya sai ko mutum ya fada cikin wannan jarabawa mun da ci ba shi ne suka ce hukumna an tsora mana wato nauyi au zara nauyi min zinatul qaumi daga kayan adam waɗannan mutane faka zafna a sai muka jefa ta a cikin rami faka zalika alqas sabiri haka nan shi ma sabiri ko ba iya mallaka musu cutarwa wala naf'an ko kuma ya jawo musu amfani ma'ana ba zai iya tuɗe musu cutarwa ba ba zai iya jawo musu amfani ba ولقد قال لهم هارون min قبل hakika annabi harun ya gaya muku kafin dawowa annabi kuma yace ya qaumi inna ma kuntum bihi kadai an duro da wannan tambarin wa inna rabbakum تتبعني أفعصيت ثم لا تأخذ بلحيتي ولا lan nabraha alaihi alifina suka ce ba za mu kushe ba alifina muna masu da sun tabbauta alaihi akan حتى يأتيكم الله وقد أنه سيعلم يتوجه ربه لأن ربه يرجع هو الشبر أولا لأنه الذي يهرب يرجع da aka me ya hana ka if yayin da ra'aita hum dallu ka gansu sun bata Allah tattabi'ani baka bi ba me yasa baka bi ni ka zo kai mun bayani ba lokacin da ka kaga sun bata afa asaita amri yanzu ka saba wa manina da na ga maka cewa wa asli wala tattabi sabila al-mufsidin qala ya umma وأنا الرب وأحد يا ذنب أن تقول Ka ainihin kan ke girman yaka wala bi ra'asi kakan ke kaina an ce da ya kusa da rike kansa da hannun dama ya rike kansa da hannun yana girka haba ya sai haka hawo ya sa ka wani ba ka zo kana sa mutane sun yi shirka. ya yi wannan kaɗuwa ɗaya da shi kada wato kama gefuna kada ka kama kaina inni khashi ina ji tsoro ne har kola kada ka ce farrata ka rarraba bayyana bani isra'ila tsakanin bani isra'ila don da na ja wata tawaga da ko ta mutu ba mun yi yaki an karkashe wasu in ka zo ta ba kai ka ce kyautata kuma na raba tsakanin yasa na basu har sai ka dawo lam tarku kauli kuma ainihin wato ba za ka saurari magana ta ba

gaza ka zo mutane da shirka bayan tauhidi ka zo ka zama su da munafunci bayan imani da ya jawo haka kada ba kuntu bi ma lam yakuru bihi yace na ga abin da ba su gani da shi ba ko na san abin da ba su sani da shi ba fa qabantu sai na danki kabzatan danka min asarin rasul da kullu man to manzon nan ne wasu ka fassara shi da jibril imamu tabari da ibnu kathir da dukkan malaman tafsiri wajen ashirin da na duwa shi sun fassara shi da wato har sun zira da Qur'ani sai ya koro shi ma na shek sa'adi kusan sun fassara shi da ya zo halakar da fir'auna ya zo a kan inda dokin yake takawa sai ya fahimci cewa wannan gurin yana iska tana wani tashi a cikin ƙasa sai da shi ƙasa ya kudure cewa ƙasar nan za a yi wani sirri da ita shi ne da ya a cikin wannan kayan ƙasar da za a kona kawai shi nan sai zama ɗan faraki sai kawai suka bauta wasu